masu kallon musu wani abubakar arif kamar yadda aka sani kuma a yau ina maraba tare da alhaji haruna ɗan ƙasa wanda kamar yadda aka sani uba ne ga jamawa kuma ya samu ƙwarin gwiwa ne saboda yau a dogon mai siyasar lami yar mage kila shi abin da ya bashi ƙwarin gwiwa kenan to baya ga wannan fa akwai tattauna da dama da ya kamata in taɓo wadda aminu mai unguwa ya taɓa su santa ta wata taɓa su za mu ji nashi martanin amma bari fara da wani kalma da ya faɗa da cewa a wato su jamawa wai su duk wanne musu zai dauki bashi a wajen su bashin banki har kuɗin ruwa za mu ji wannan ƙarin bayanin wata wasu kallon da sunanka oh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na Alhaji Abubakar Honto barka da shigowa barka da kokari barka da wannan lokaci ina maka fatan alkhairi tare da mu da yan kallo tare da ku da yan kallo baki daya sunana Alhaji Haruna dan kasa mai gwari mazaunin garin Marabanyanya Yanya mm. Shiyaman ɗin jama'a na jihar Nasarawa kuma talban jama'a na Najeriya baki ɗaya. Ah, mm. Da an buga dambe eh. ba mu labarin abin da ka gani a damban da ya faru. Eh, abin da na gani eh. abin da na gani alheri ne. Eh da mana a gare kuwa. Ah, na ga alheri ga duk makallata dambe. A ah, ba duk ada kudawa? Kowane ne. Idan abu bata maka daɗi ba gobe ai tana iya maka ai haka dambe take dama. ai dan bada ma tambola ce fara da bakaci in dai an buga sai wani ya dariya wani kuma sai ran shi ya baci kisa ne tsakaninku da dogon Messi da yar mage to ina jin labari dai a hanan tashi an ce uku da ɗaya kenan wai yanzu wai ne a to wai ne tunda ai ai shi kisan dan yanzu ba a gaddama yau tunda akwai sa tunda akwai sa a bayyana za a iya watsowa yau magani akwai group din da ba ruwan wani da wani za a iya turo su kowa ya gani <laughs> eh, ina kira ga kudan dan na Najeriya ne kike da cewa ku kuna bada bashi ne da kudin ruwa me hakan ke nufi eh, abin da yasa na ce muna bada bashi da kuɗin ruwa eh. idan ka taba mu yau idan in ka taba in ka mana kisa goma idan muka rako ka sai mun dora maka bashi kaga mun karba abin da muka aje a banki ko mun karba kuɗin ruwan mu amma kai kuma dora riba mun dora riba ko muna saurara me sauki sauki ne wanda ya kisa goma a bashi 15 kenan insha Allah <laughs> sai tattawa hmm. sai tattawa ta yi wata magana hmm. Aminu Ungwa ya wata magana hmm. na farko abin da ake abin da ake magana shine cewa ya yi maganar sallama da ake sallama arewatawa wanda magana gudu da ya magana duk da ka kawo magana cewa an yi magana cewa an taɓa kowa ramadan ya falla da gudu sai na ji ya buɗe baki ya ce gudu ai gadan arewatawa ne tunda horo ya fita da gudu a hannun shagon mada to don haka arewa gudu dan ramadan ya gudu ba abin mamaki bane wani tsari in naku in ji aminu mai unguwa eh. daga bangaren kudu kenan shin ta ina kuka ina kuka gado gudu wajen mamman dan san inda aka samu gudu ko kuma a ko an kasafa gudu ko kai kun dauke shi kun gaida ba kun fita ne <laughs> kun fita da gudun ya ake ciki to da farko da farko kalubale kan Aminu mai anguwa eh mu maganan gudu a dambe eh shi ya sani tun duniyar dambe hmm. shago kansa an taɓa raka shi ya ja da baya eh. ko ba gaskiya ba kuma duk wanda za ka ga dambe har ya gama ya damben shago eh. an raka shago ya ja da baya eh. sannan ja da baya ga rago dan ana ce ba tsaro bane mu muna da yan damban da sai sun ja da baya ma suke cin illan mutum kowa ya shi idan ƙarya nake kuma sai a tambayi garkuwancin da a tambayi shagon audun tunga kamar aliyu sai ya ja da baya ka bishi yake sallaman ka ko waye ka inda ya ja da baya ka bishi dan ba ta kare an sayar so to mu kaga ja da baya a damba ba abin tsoro bane kuma shagon ma da dan ya bugi horo horo ya ja da baya horo ya cika kan shagon ma da a dambe dan rana ya gangaro ya zo ya tafi an samu wani kalubalen lokaci na canjin rayuwa ba abun mamaki ba ne shagon ma da gudu nawa ya yi shi kankin kansa a hannun yaran ko dan amin langa-langa ya raka shi wato in haka ne ko dan amin langa-langa ya raka shi gudu cinikin kowa ne a filin cinikin kowa ne a filin dan ba dai mutum bai bugu ba eh, santa eh. da yayan tarasa eh. sun bayyana jarumtar Ramadan a iya birnin Kano kawai. Eh. Inda aka ce baya fita wani waje yaƙi shi sa arewa da kuke ta cika baki da shi duk wannan shi za a ce a Kano ne me gaskiyar na ji kamar ba ma ka so kalu kalubale kan sanata tawa ba ta da bakin magana akan mu gaba daya eh. mu kashi an karin ma bai da bakin magana akan mu eh. bare ita hmm. dalili abin da yasa bai da bakin ba su da bakin magana akan mu ah. sanata tawa idan da wata annoba a duniya mm. wadda ya zama matafitina, eh. to ramalan ne number one abin da yasa na gaya maka haka mm. sanata ta ramalan ya sa ta kuka a filin dambe ramalan ya sa sanata ta ta fita gidan dambe da gudu ba a san me ke raka ta ba kawai gani aka tana fita da gudu <laughs> sanata tawa ramalan ya sa ta tazo da jakanta da kayayyakin abin nan dinta na kallon wasa ta fita ta bar shi da umbrella da jaka cikin gidan damben Kano sai binta aka yi da shi sannan har wani magana take wa 'yan jarida take ce wai ana turo su ne eh. tana manta da cewa dan jarida na kowa ne eh. abin da ya gani kuma shi yake tallatawa eh. amma da ce saboda zafin duka wani lokaci ta ce in ma turo ka aka yi to wake turo dan jarida ba ga san ta kila wani ba ta fitsari take sai ku fita da sheri kuna ma kai zautuwa ce wallahi kuna wani abu da ma eh, a shiri shirya aka ce kuna yi ga arewa tawai eh. sai abu ke dan makwani ta ta shi kuma ku daga shi ce daga shuka. rike wannan ne ta manzo sanda wannan haka ne yanzu anan yanzu anan anan anan a yau eh. akwai akwai wani babban safotan dambe Alhaji Ado Naira amma bi harkar dandali yau sai da sako da akan wancan dutsen sai da na yi rika rika na sako da shi akwai wani babban safotan ana cewa Alhaji Musa mai nama shi ma yadda rike maka sako da shi saboda duka saboda ya ga an buge wallahi ana yin kisan nan da aka buge mai dan mage hannu yasa aka yi dora sai da zan cire mai hannu ce saki hannun ka mana masu kallon mu kamar da ka sani an ce da ma cika jama'a akwai cika baki eh. ina ga daga cikin cika bakin da kake yi eh. bari mu koma jarumta da ake magana ta dambe inda ake magana ana magana jarumta ku da kuma kuke cewa ina ke kai jarumta kuna kawo gurba ɗaukar sun kai sun kai 'ya'ya. Mm. wanda suke muku su bige ku a gida su bige ku a waje mm. a cikin waɗannan jaruman waye ya rige wanda Alhaji Haruna yake son yanzu ya tafi da kisan shi yake kokarin ya ga ko a Maraba ko a wata jiha yake so ya ga an hada wannan damban kuma an so wannan kisan kila kafin ya bar dambe ko kuma kila kafin dambe ta bar shi gaskiya ban san shi ba kamar yaya to wane ne shi ban san shi ba bari in baka labarin eh a ka dai fara abin da ka zai kan gurma ai ba bangaren gare baka zaka ba zaka musu adalci ai labarin da zan baka eh zaka musu idan nayi musu adalci duniya tana gani eh, idan ban musu adalci duniya tana gani za a kalubalance ni ai yawa muje bagon yan sanda eh ya ci dogon kyallu eh ya ci mai takwasara eh ya ci bagon mai takwasara eh ya ci garkuwan cindo eh ya ci bagon mai takwasara ya ci bagon mai takwasara ya ci garkuwan cindo na wane ne za a kawo min mm. wanda zan ce zai tada min hankali su shagon audin tinga duk wannan bahagon 'yan sanda ya gilma su wane ne za a kawo min wanda zan ce ina neman a gurma a gurma ina da sa a dambe wanda zai yi min maganin wani abu wanda nake jin haushin zai lamu kisa a kansa wane ne Ramadan da kan shi ya furta baki ke cewa idan za a yanka naman garkuci da an raba muku ko ja masa ku ci za ku wuce daga ɓannar da muku saboda an tabbatar ya yi ɓanna. To ai abin da ya sa Ramalan yaro ne. Mm. Ramalan yaro ne abin da ya sa ce maka Ramalan yaro ne mayaƙi ne amma yaro ne. Eh. Zai iya faɗan haka. Saboda abin da ya gani shi. Saboda abin da ya kalla a lokacin da yake tasowa. Mm. Amma mu a nan garin Maraba. Mm. Mai takwasar ya ɗaga mana hannu ya ce Maraba ba za su ga shi a ƙasa ba sai dai su ga hoto ta gan shi a hoto. Eh. Muka ce kai yaro in kana cin ƙasa ki ta shuri. Eh, kuma da ya mana wannan cika bakin yau washe gari muka kwantar da shi a ina kenan a tsohuwar gendan majastina ɗaya kenan aka je aka ɗauko mana garkwancin da daga Lagos eh. aka kawo shi nan gidan har da taɓarya suka zo har da taɓarya suka zo taɓarya garkuwa taɓarya garkuwa eh. aka zo da ita tsike fili ana ɗaga ana yawo da ita wa bige shi to muka ce to mutumin da ke da Allah wa zai wani gunki za a zo mana da shi a ce zai tada mana hankali eh. wanda yake tare da Allah wa bige shi Justina ya mai da gobe ya bige shi asabar ya bige shi wa garin Ladi ta to ni yanzu wani cika baki ba gurma ɗaya zai min in bayan iyaka kawai ya ce min wasa idan ta juya min zai iya buge ni amma in a duka eh. kowa ya nuna mai tarsa ce a fili wallahi duk wannan abin da suke sarkullan mu kallon su kawai muke dan dan ba shiga ruwa bane akan tudu ake yin shi to ban gane ba su su suka iya kawai su suka kamun kifi suka iya masanta ne dan bako da suke ganni dama dan ba gidarin da aka san shi ta mahauta ce ta mahauta ce alhaji ya kashe kari sanata tawa an ci da ba na ku gane ba kinan su koma kamun kiban su a'a ai mun sallama gurin mun sallama kudu dama kudu ai ba yan dambe mun sallama kudu in banda Allah ya taimake su kalu eh, eh, lalura ta shiga dama ba inda ba ta kasancewa zazu ya koma kudu da wani nan mana kudu yanzu da wani dan mana kudu sha'aban yar <laughs> magen da kake ganin cewa tun daga shi hakura ba shi ai yanzu bashi yake shi kuke bi bashi eh baka ganin waɗannan kawai yanzu kai kana lissafa yar mage dogon Messi na bin bashi kai baka duba bashin da ake bin yar mage tsakanin da da Ramalin bashi mu ne muke bin bashi ko shi nake bin mu anan ma yanzu mai me zaka ce wa yan kallo saboda tashi ne ma yan kallo <laughs> ina masa fatan alkhairi eh. wannan lokaci ta mace ta yan dambe eh. jamawa eh. duk abin da kaga ya same mu mm. muna daukan shi a bisa kaddara eh. ba da an fi karfin ku ba ba da an fi karfin mu ba dan mun san ba a yi wa Allah dole a cikin mm. tsarin ikon mulkin sa mm. sai abin da ya so yake ba kuma dole ba ya dauka ya runguma saboda haka duk abin da ya same mu a wannan lokacin da ake tafiya na dambe iko ne daga Allah kuma mun dauke shi a bisa kaddara ba wai dan an fi karfin mu ba ba kuma dan an bi mu tsatsu ba da shiga da fita ba masu kallon mu ya manta bai damban bagon yan sanda a wato garkon bagon yan sanda alasan kenan da shi da a wato autan edbert eh wanda na san babu kisa a wannan ban ana neman wannan ai wannan kisan kuma a nan gidan insha Allah sai an buga wannan dambe wanne da wanne autan edbert da kowa ya buge kowa a nan gidan bagon yan sanda kowa ya buge kowa amma sun ce babu kisa tsakanin su ba ba da wannan wasan wanne na garkon na autan edbert da garkon bagon yan sanda wa ya hana kisan sai na yayan tarasa a sai yawa yayan tarasa da shi da mm. alƙalin bello mm. mun ma kuna bin bashi eh yayan tarasa da da da alƙalin bello muna bin shi bashi wannan muna bin shi bashi kike ne tsammaci shi kenan tunda ka ce ku dora ku <laughs> ai duk wannan zuwa ya duka ya gaida alin eh. ba zai hara ranan da muka ritsa shi ya gaza kofar fita ba kuma tana zuwa masu kallon musu wani abubakar adam funtuwa wannan bashi din da aka biya shi a nan za ku ƙara kallon shi ku ci gaba da bibiyar mu na muku lafiya Allah ya tabbatar mana da alkhairi Baraka Kwan ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba Naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba Mai jama rayuwa Allah Daure yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi